Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohaz 6,170 da mita 31 ko da biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya. Da fatan kun waye gari lafiya. Mu a nan agogonmu a gundumar Columbia na cewa karfe goma sha biyu na daren yau talata goma sha bakwai ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Ga kanan labarai. wasu ƙarin sojojin amurka su ɗari sun sauka a najeriya ghana ta ce 'yan tawaya bukina burkina faso sun kashe 'yan ƙasar ta su bakwai da jikkata wasu masu yawa gaban hukumar hana yaduwar makaman nukiliya na majalisar ɗinkin duniya ya gana da ministan harkokin wajen iran gabanin shawarwari tsakanin amurka da iran ɗin kan shirin nukiliyar ƙasar. Madalla a bayan labaran duniyar za ku ji irin shawarwarin da Majalisar Malamai ta Council of Ulama take ba malamai na yin wa'azi lokacin azumi. Muhimmin wannan taro ma shine mai limamai gargadi a kar a shiga za a shiga watan Ramadana masu yin wa'azi masu yin tafsiri. Sannan kuma za ku ji yadda ikirarin hana juyin mulki a Afirka ya ɗauki hankulan masu sharhi. Ba sai wuta ta kama ba ake nema a kashe ta ya kamata a ɗauki mataki ma ka a sa wutar ta kama. Daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na mako kuka na tare da Mahmud Ibrahim Kwari. Bayan haka kuma sai labaran wasanni tare da Bala Bronco. Amma duk kafin waɗannan sai kun ji yadda duniyar ta waye gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum ba kuma cikakkun labaran duniya. Kimanin sojojin Amurka ɗari ne suka isa Najeriya yayin da hukumomi a Washington suke ƙarfafa matakan yaƙi da ‘yan bindiga masu ra'ayin jihadi, kamar yadda kakakin sojin Najeriya ya faɗa. Amurka ta ƙaddamar da hare-hare kan ‘yan tawayen da suke kirarin musulunci cikin watan Disamban bara, yanzu kuma wata ‘yar tawagar sojojin Amurka ne suke aiki cikin ƙasar domin su taimaka sojojin Najeriya wajen tattara bayanan sirri. A cikin 'yan kwanakin nan jiragen sama masu yawa ɗauke da sojojin Amurka da kayan aiki ne suka isa jihohi da ke arewacin Najeriya. Kamar yadda bayanai daga wani dandali da ke sa ido kan zirga-zirgar jiragen sama ya nuna da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani. Kamar yadda kakannin helikwatar tsaro ta Najeriya Manjo Janar Sama'ila Ubai faɗa, dakarun na Amurka za su horar da sojin Najeriya ne tare da ba su shawarwari, amma ba za su je fagen daga ba. tun a farkon watan nan ne rundunar sojin najeriya ta ce tana sa ran kimanin sojojin amurka ɗari biyu ne za su isa ƙasar a halin da ake ci kuma ofishin ƙididdiga ta najeriya ta faɗa jiya litinin cewa hauhawar farashin kayayyaki ya ragu a watan disamban bara daga kashi goma sha biyar da digo goma sha biyar yanzu ya sauko zuwa kashi goma sha biyar da digo goma A Ghana, ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya ba da labarin cewa 'yan tawaye masu ikirarin Islama a Burkina Faso sun kashe 'yan ƙasar Ghana su bakwai masu cinikin tumatir a lokacin da 'yan bindigar suka kai hari kan wani gari da ake kira Titawo da ke arewacin Burkina a ranar Asabar da ta gabata. Mutanen da harin ya ritsa da su suna cikin wata tawagar mutum goma sha takwas da suka shiga makwabciyar ƙasar daga arewa domin su sari tumatir lokacin da mayakan suka auka wa garin suka rarrabe maza da mata daga bisani suka buɗe musu ta, kamar yadda ministan ya ga wata tashar gidan rediyo a ghana minista muhammad mubarak muntaka ya ce suka goce da harbe-harbe suka kashe kusan dukkan maza da suke wurin suka ƙona gawarwakinsu da babbar motar da suke ciki har ba za a ma iya shaida su ba Minista Muntaka ya ce maza uku da mace ɗaya sun tsallake rijiya da ba tare da samun raunuka, saura mata bakwai da ke cikin ayarin sun tsere ba tare da sun jikkata ba. Kara da cewa jami'an na Burkina Faso sun yi alkawarin ba da kariyan soja ga sauran tawagar da waɗanda suka jikkata zuwa ofishin jakadancin Ghana da ke birnin Wagadugu babban birnin ƙasar ta Burkina Faso. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa jakadan ƙasar a Afirka ta kudu ɗan gwagwarmaya mai ra'ayin mazan jiya Leo Brent Bozel na uku, wanda kuma marubuci ne ya sauka a ƙasar ta Afirka ta kudu inda zai yi aiki domin gyara dangantaka tsakanin ƙasashen biyu wanda ya tsami. Wani jami'i a ofishin jakadancin Amurkan ya faɗa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ambasada Bozel ya iso. Kuma ana sa ran zai gabatar wa shugaba Cyril Ramaphosa takardunsa gabanin ya fara aiki. Dangantaka tsakanin hukumomi a Washington da Pretoria sun yi baya ainun a bara yayin da Trump yake sukar kasar cewa tana musguna tsiraru farar fata da suke kasar ya soki mu'amalar kasar Afirka ta kudun da Rasha da kuma China. Sannan ya aza mata haraji mai yawa kan kayayyaki daga Afirka ta kudu. Afirka ta kudu ba ta da jakada a Washington tun cikin watan Yunin bara bayan da shugaban na Amurka ya kori jakadan Afirka ta kudu Ibrahim Rasul daga Washington. a lokacin da ake tantance shi cikin watan oktoban bara ambasada bozali ya ce zai tunkari aikinsa tare da girmamawa ga al'ummar afirka ta gudu kuma yana ganin akwai damar ƙulla dangantaka mai ɗorewa duk da cewa akwai sassa da suke da saɓanin ra'ayi to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc Jiya Litinin ministan harkokin wajen Iran ya gana da shugaban hukumar ƙayyade makaman nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya, gabanin zaman shawarwari tsakanin hukumomi da ke Washington da kuma Tehran da zammar warware takaddaman kan shirin nukiliyar Iran ɗin, kuma da alamun babu ɓangare da yake nuna sassauci yayin da Amurkan take barazanar ɗaukar matakin soja kan Farisa. Amurka wacce tare da Isra'ila suka kai hare-hare na haɗin gwiwa kan Iran a cikin watan Yunin bara, ta tura wani babban jirgin ruwa mai dakon jiragen yaƙi wadda shi ne na biyu zuwa gabas ta tsakiyar baya ga wasu jiragen ruwan yaƙi da tuni suke can a yayin da ake zaman kallon hadarin kaji tsakanin ƙasashen biyu wani ramari da ya ƙara zaman ɗarar shi ne ganin iran ta fara rawar daji a mashigin ruwan hormuz a jiya litinin wata muhimmiyar mashigin ruwa na ƙasa da ƙasa mai muhimmancin gaske ga ƙasashen laraba da suke yankin gal waɗanda suka nemi a bi hanyoyin diflomasiya wajen warware wannan takaddama. Farkon watan nan ne dai Amurka da Iran suka sake farfaro da shawarwari tsakaninsu da nufin warware rikici kan shirin nukiliyar Iran ɗin wadda Washington da ƙawayenta a Turai suke zargin na ƙera makamai ne yayin da Iran kuma ta dage cewa shirinta na farar hula ne. Shara ta fara yawa a kan titunan birnin Habana babban birnin ƙasar Cuba wadda ya janyo ƙudaje da warin rubabbun abubuwa wadda yana daga cikin alamun irin tasirin matakan da Amurka ta ɗauka na hana mai isa tsibirin mafi girma a yankin Caribbean. Kafar yada labaran ƙasar da ake kira Cuba Debate ta ba da labarin cewa motocin ɗibar shara 44 cikin 106 ne kawai suke aiki saboda ƙarancin mai. kwalaye da jakukkuna da aka yi amfani da su da kwalabe da tsummo ne suka taru a faɗin birnin ƙasar yayin da wasu mazauna birnin suke aikin baban bola wai ko za su tsinci wani abu mai amfani jibgin sharar ta tilasta masu motoci da babura da kekuna hatta masu tafiya da kafa kaucewa tulin jujin sharar yayin da suke zirga-zirgar su a wasu garuruwa da suke tsibirin mai mutane miliyan goma sha ɗaya mazauna yankunan suna amfani da kafofin sada zumunta suna gargaɗin barazanar da shara take yi wa kiwon lafiya gwamnatin ƙasar mai bin tafarkin kwaminisanci ta bullo da shirin ƙayyade amfani da mai domin tabbatar da muhimman ayyuka ba su tsaya ba ƙasar da tuni take fama da ƙarancin abinci da mai da kuma magunguna. a gaida sahabo Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. To yanzu bar mu je ga rahotanninmu. A daidai lokacin da al'ummar musulmi a duk faɗin duniya ke shirye-shiryen soma azumin watan Ramadana. Wannan yasa aka shawarci malamai da limaman addinin musulunci da su rika gudanar da wa'azi ko fatawar da za su amfani al'ummar musulmi. sakataren mulki na majalisar malamai wato council of ulama na jihar kogi alhaji idris baba ango ne ya ba da shawarar yayin da yake zantawa da wakilin gta hausa amurka ke magana a jihar kogi da ke tsakiyar Najeriya Ahmad Muhammad Dan Asabe kaɗan bayan buɗe addu'ar fara lakcar da majalisar ta Council of Ulama ta saba shiryawa kowace shekara a babban masallacin Juma'ar garin Lokoja kuma ga yadda takaitaccen zantawarsu ta kasance. alhamdulillah alhamdulillah sunana alhaji idris babangu administrative secretary ne council of ulama kogi state ah, mun taru ne da malamai da limamai a nan gabaki daya da yamman nan mu yi addu'a na shiga babban wata da za mu shiga shine watan ramadana kuma mu yi addu'a allah ya ba mu lafiya da karfin jiki mu yi ibada yadda ya kamata mu ga farkon shi mu ga tsakiya mu ga ƙarshe kuma muhimmin wannan taro ma shine mu yi ma limamai gargaɗi kar a shiga za a shiga watan ramadana masu yin wa'azi masu yin tafsiri su san abin da za su faɗa da zai daɗa haɗa kan musulmai da zai ba mu zama lafiya shine mahimmancin wannan taro da muke yau kuma mai ma Najeriya addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya wayannan 'yan ta'adda da suke adaban ma ko ina Najeriya yanzu Allah ya kama na karshen shi mun ga ma malamai da limamai a yi amfani da wannan damar a yi addu'a sarai da kwarai da gaske don Allah ya kawo karshen wayan al'amari da yake faruwa a ƙasar nan Najeriya da kuma fatan Allah ya ba mu zama lafiya salamu alaikum a daidai lokacin da ake shirin shiga watan ramadana wani kira za ka ainihin masu hannu da shuni wajen ganin sun taimaka marasa karfi eh to muna a wannan zaman ma an yi ma 'yan kasuwa gargadi saboda yadda muka ga abubuwa kayan abinci ya sauko zai kawo sauki ga al'amarin amma sai kuma muka ga abubuwa yana haurawa to an yi gargadi 'yan kasuwa su tsoron Allah watan ramadana ba wata ne zaka ce zaka ci kazamin riba ba ka sauƙaƙa al'amari kowa ya ji daɗi kuma muna kira da kowa da kowa a zauna lafiya shine wannan abin da muke Sabon shugaban riƙon ƙungiyar tarayyar Afirka Everest Indashimiye da ke jawabi a taron da ƙungiyar ta kammala a ƙarshen mako ya ƙudiri aniyar hana juyin mulki a ɗaukacin ƙasashen nahiyar bayan la'akari da yadda karɓar mulki ta hanyar ƙarfi ke ƙoƙarin zama ruwan dare a 'yan shekarun nan. Sai dai masu fashin baƙi na ganin akwai wuya ya cimma wannan guri muddin shugabanni ba sa kwatanta adalci a lamuran tafiya da mulki kamar yadda Dr. Mustapha Abdullahi masanin diplomasiya da tsaro ya bayyana a hirarsa da Sule Mumini Barma. yana da kyau a jawo hankali domin a shiga tafarkin demokrasiya amma kafin a shiga a nan lalle dai ni ina gani ya kamata a yi abin da ake ce ma preventive diplomacy ba sai wuta ta kama ba ake nema a kashe ta ya kamata a ɗauki mataki ma ka a sa wutar ta kama don dai kaga dai in ka ba dukkan mahimmanci a afirka inda aka yi zaɓe kasashe kaɗan ne saboda misali mai kyau musamman ƙasashe kawar ta ghana kawar ƙasa kawar botswana kawar ƙasa kawar namibia to kaga su wannan ilale eh, an yi zaɓe mai kyau inda ma hada malawi inda aya adalci ba za a yi juyin mulki to kenan kaga african union ita kan kanta ya kamata in ta ga kahin ma a yi zaben tana ga wasu alamu wanda ba a yi sannan ba za a kawo ɓanna za a kawo rikici to tun sannan ne ya kamata a ce ta ɗauki mataki kana ganin kamar wannan ikirari nasa zai iya yin wani tasiri wajen takaita yawaitar eh, juye-juyen mulki a ƙasashe masu tasawa musamman da na nahiyar afirka to kasan cikin afirka ne ne kowace ƙasa tana cin gashin kanta kenan da wuya ne zan ce maka wannan kira ƙasashe su eh, ji shi shi dai dama dai hambarin mulki kayan a yi shi akwai alamomi da ke faruwa kaga in ana yin zaɓe babu gaskiya in ana yin zaɓe ana wariya musamman su kawai a ce 'yan adawa ba a yi da su ko ko a ce za a zaɓe waɗanda ke kula da harkokin zaɓen ba a zaɓi mutane ba na ƙwarai, babu gaskiya a ciki to kaga duka irin wannan alamu ne da ke sa a yi juyin mulki ni ga gani na guri ne to amma shi nan gurin eh, ban ce bai na iya cika a ɗari saman ɗari sai dai kuma a ƙasashe da dama ana ganin irin yadda talakawa kan ba da goyon baya sosai ga sojojin da suka yi juyin mulki um, saboda watakila rashin gamsuwa da yadda fararen hula ke gudanar da lamura. To kasan duka wannan abin menene abin da ke kawo haka nan watakila eh, demokrasiya ce waɗanda ke musamman fararen hula ba su ba 'yan ƙasa ba bukata. Zaton na kwarai da al'umma da yawa suka kama demokrasiya ɗin an gani lalle wani cin hanci wani rashawa wani bambancin kabila wani bambancin siyasa wani cin zarafin mutane yake zawa in dai an ce a yi gaskiya ko su ma kan kansu ɗin tsakanin eh, shugaban ƙasai na African Union din in kariba ba kowanne bane aka zaba a cikin kasar tashi ina ba so so sai dole dole kaunan naki ba dari na Amadu ma gadin Abdu o zai ba son ka na ashawa garba ba Abubakar dan ba duka na ƙwarya ka zama masaki ba na Amadu ba duk ɗan sarki ka riƙon sarki wannan baki sai dai a Allah da shi ma gidan bara da na fara ba ta hannu ba gudu Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, Roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more yanci. Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kuka na Mahmud Ibrahim Kwari ke muku sallama daga sashin Hausa na Amurka ke magana GTA Hausa. Sun ce mu kwashe kayanmu kuma kai tsaye. Kuma mu kwashe za su tura suda, za su tura da ma'aikatan su a roshe mana kaya. Inda muke mu muna da tabbacin ba mu mace ma titin da zai sa ya zama kamar akwai cinkoso ko wani hadari ba da sauransu. Yan kasuwa mun ba su shawara dole ne sai sun tashi. Rashin tashin su duk abin da ya faru kuma wannan matsala ta su ce. Yau shirin na Sakwato birnin Shehu inda wasu 'yan kasuwa ke korafi game da makomar kasuwancinsu biyo bayan yunkurin gwamnatin jihar akan wuraren da suke gudanar da harkokinsu na kasuwa. A dakace mu. Afirka mutum ne hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne Madalla. Masu ware yau shirin na jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya inda wasu gugun 'yan kasuwa a Sokoton da suke gudanar da harkokinsu na kasuwa a yankin unguwar gawan nama suke korafi dangane da yunkurin gwamnatin jihar ta Sokoto na tashin su daga wurin saboda wasu dalilai da ita gwamnatin ta ambata. da yake 'yan kasuwar na bayyana fargaba kan mummunan tasirin da wannan mataki ko yunkuri na tashin suka iya yi akan makomar kasuwancin su sun bukaci gwamnatin ta ji tausayin tausayinsu. sunana Kabiru umar arkella chairman na masu kayan product round din udut su wanga koken mun zo da shi ne don a taimaka muna muna isa da muna da sakon ga mai girma gwamna Ahmed Aliyu. A wajen da muke neman abin da muke ci tun lokacin gwamnatin mai girma Baba Alu ya ba mu kwantenoni ya tabbatar muna mu aza su mu ci gaba da kasuwancin mu. Muka zo muka ɗauki kwantenoni muka aza nan har bisa ga suna muka amfani da su. Muka zo daga baya kuma muka buga runhuwa wurin amma ba gina ba mun dai runhuwa a shaguna haka ga na kwano. Yanzu muna neman don Allah don Annabi gwamnati ta taimaka ta dibe mu da idon rahama ta sa bakin ta ga wagga matsala da ta zo mana kai tsaye da rana tsaka. Sunana Malam Umar Asada Sokoto North. Muna kokin cewa muna kasuwanci a da bal din Udut muna neman abin da ci. an tumu daga rana tsaka tsaye tsaf. An ce muna mu kwashi kayan mu. Sai muke tambaya lahiya aka ce mu kwashi kayan mu kai tsaye sai aka ce su waɗannan da aka aiko ba a ba su umarnin tambaya ba akai. Sai mu ce to ai munan gwamnati ta san da zaman mu kuma ba alfahari muka bai gudu kuma mai girma sanata tun harko shi na gwamnati har ya sauka da sanata yanzu kuma kori yoshi ya shigo gari yana taimaka mana ga irin al'amuran nashi na godiya da muka nuna mishi na farin cikin da ka taimako mu akai akai lamar hazo ai sun ce mu kwashe kayan mu kuma kai tsaye mu kwashe ba su tura suda za su tura da ma'aikatan su a roshi mana kaya yanzu muna neman alfarma ga mai girma gwannan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya dibi girma Allah ya dibi girman al'umma ce da yake jagoranta bisa ga amana bisa ga adalci to adalci nan na muka son shi diba shi mana domin shi mana magana da shi don Allah shi ban mu ci gaba da abin da muka ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. a suna na kasim muhammad inda muke mu muna da tabbacin ba mu mace titin da zai sa ya zama kamar akwai cinkoso ko wani hadari ba da sauransu amma dai muna dai son gwamnati ta duba kuma ta ta tota auna da kanta ta tabbatar da cewa in muna kan titi in akwai da za a yi mu ja baya sai mu ja baya mu ci gaba da sana'a mu in ko babu yadda za a yi mun tabbatar da cewa babu yadda za mu yi sai mu yi hankuri amma dai muna kawo korafi Allah ya sa a saurare mu sai dai kwamishinan harkokin filaye da lamuran gidaje na jihar sokoton barista nasir aliyu dan tsoho ya fayyace dalilan gwamnati na tashin 'yan kasuwar kuma ya ce matakin na nan daram eh, mu tabbatar cewa an tsare hakkokin jama'a na masu saye da masu sayarwa a ranar saturday da ta asibi ta gabata can wurin ma an yi hadari har allah ya kawo rashi mun san kaddara kuma mun san duk abin da allah ya kawo shine amma yanzu mun ba da dama ga duk masu shaguna cewar allah su kwashe su kuma za mu zo da fulani na kwarai wanda za mu hidda shaguna daga can baya wanda zai ba da za a ya mitoci daga nan inda ya kamata a aza waɗannan shagunan yan kasuwa mun ba su shawara eh, dole ne sai sun tashi rashin tashin su duk abin da ya faru kuma wannan matsala ta su ce duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka amma masana harkokin tattalin arziki irin su dr kabiru alhaji jabo ya ce akwai sigar da gwamnati za ta cimma manufarta ko burinta kuma a lokaci guda ta kare makomar 'yan kasuwar. Abin da ya kamata a yi a nan shine a canza musu wuri ne shine abin da ya kamata ya zamanto sun tashi daga kusa ga tituna inda za a iya samun matsala hadari ko kuma wani abu ne kama da haka sai su koma inda wannan abin ba za a iya samun wannan matsala ba na farko dai gwamnati tana iya yiwuwar diba yiwuwar kila sayan wani wuri idan ma ana son a fi su a muhallin in nan kusa ga asibitin gwamnati tana diba yiwuwar sayan wasu wurare a kusa ga wurin wanda tana iya meshe shi wata karamar kasuwa inda ko bata basu ba sai ta meshe shi wuri na haya wanda ita kanta gwamnati za su samu kuɗin shiga kamar akwai gidaje nan za ta iya samun wani wuri wanda za ta iya saye sai ta maida shi a wata yar kasuwa wadda waɗannan mutane za su yi za su yi a nan kaga idan aka yi haka nan na farko dai ita kanta gwamnati ta samu wata hanya wadda za ta samu kuɗin shiga game da wani karamar kasuwar da an ka yi sannan su kuma ba a hana musu su ba eh, ba a hana musu sana'arsu ba za su shiga da su sun samu kuɗin shiga kuma kuma za su ɗauki nauyin kansu kaga zai rage matsalolin talauci da kuma rashin aikin yi a ɗayan gehen kuma kuma an jaye su daga inda ake tsammanin samun wata matsala na haɗari ko kuma wani abu mai kama da haka masu are ƙarshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kwari Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka Mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka. Gabala Bronco da labaran wasanni. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta dawo na biyu a teburin gasar La Liga na ƙasar Spanish bayan da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Girona a jiya ta doke ta da ƙwallo biyu da ɗaya. Yanzu haka dai ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta dare saman teburin da maki 60 yayin da Barcelona take mataki na biyu da maki 58 a wasan mako na 24. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Villarreal tana mataki na uku ne da maki 45 a wasanni 23 da ta yi. Atlantico Madrid tana biye da ita a mataki na hudu da maki 45 a wasanni 24 da ta fafata. To mu leƙa gasar Serie A da shi ma a jiya aka fafata inda kungiyar ƙwallon kafa ta Les ta samu nasara kan Cagliari da ƙwallo biyu da nema a wasan mako na 26. Duk da nasarar da kungiyar ƙwallon kafa ta Les ta samu akan Cagliari kungiyar ta Les tana mataki na 17 ne a teburin gasar ta Serie A da maki 24. Ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Cagliari tana mataki na 13 ne da maki da takwas. to bari mu duba wasannin da za a fafata a yau musamman a gasar cin kofin kwallon kafa ta zakarun nahiyar turai wato uefa champions league inda ake matakin kungiyoyin da za su fafata domin neman shiga jerin kungiyoyi guda takwas da za su haɗe don fafata a wasannin kungiyoyi sha shida na gasar a yau din nan za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta galatasaray da kuma kungiyar kwallon kafa ta juventus da misalin karfe bakwai saurakwata agogon najeriya sai kuma kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Atalanta da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chadi. Monaco da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta PSG ne shi ma da wannan lokaci karfe 9 na dare agogon Najeriya. Kungiyar kwallon kafa ta Benfica wadda ta samu nasara a wasan da suka yi na rukuni akan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kungiyar za su fafata su ma a yau da misalin karfe 9 agogon Najeriya da Nijar. daga nan kuma idan muka leka bangaren zaucin yan wasan kwallon kafa kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ta bayyana wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City kan cewa za ta iya biyan kuɗin da ya kai mafan miliyan saba'in. don garin cewa sun sake mata dan wasan tsakiyar su nan dan kasar Ingila Morgan Gibbs White dan shekaru 26 da haihuwa yayin da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuwa ta nuna nazari ganin cewa ta sayar da dan wasan gaban ta dan kasar Brazil Endrick mai shekaru 19 da haihuwa inda ya dawo daga kungiyar kwallon kafa na Lyon a mazaunin aro yayin da kungiyoyi da dama suka nuna sha'awarsu don ganin cewa sun nemi dan wasan ya fafata musu musamman kungiyoyin da suke fafatawa a gasar Premier League na kasar Ingila. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. Kimanin sojojin Amurka ɗari ne suka isa Najeriya yayin da hukumomi a Washington suke ƙarfafa matakan yaƙi da 'yan bindiga masu ra'ayin jihadi, kamar yadda kakakin sojin Najeriya ya faɗa. Amurka ta ƙaddamar da hare-hare kan 'yan tawayen da suke kirarin musulunci cikin watan Disamban bara, yanzu kuma wata 'yar tawagar sojojin Amurka ne suke aiki cikin ƙasar domin su taimaka sojojin Najeriya wajen tattara bayanan sirri. A cikin 'yan kwanakin nan jiragen sama masu yawa ɗauke da sojojin Amurka da kayan aiki ne suka isa jihohi da ke arewacin Najeriya. Kamar yadda bayanai daga wani dandali da ke sa ido kan zirga-zirgar jiragen sama ya nuna da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani. A Ghana, ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya ba da labarin cewa 'yan tawaye masu ikirarin Islama a Burkina Faso sun kashe 'yan ƙasar Ghana su bakwai masu cinikin tumatir a lokacin da 'yan bindigar suka kai hari kan wani gari da ake kira Titawo da ke arewacin Bukina a ranar Asabar da ta gabata. Mutanen da harin ya ritsa da su suna cikin wata tawagar mutum goma sha takwas da suka shiga makwabciyar ƙasar daga arewa domin su sari tumatir lokacin da mayakan suka auka wa garin suka rarrabe maza da mata daga bisani suka buɗe musu ta kamar yadda ministan ya gaya wata tashar gidan rediyo a Ghana. Minista Muhammad Mubarak Muntaka ya ce suka goce da harbe-harbe suka kashe kusan dukkan maza da suke wurin, suka ƙona wakinsu da babbar motar da suke ciki har ba za a ma iya shaida su ba. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa jakadan ƙasar a Afirka ta kudu ɗan gwagwarmaya mai ra'ayin mazan jiya Leo Brent Bozel na uku wanda kuma marubuci ne ya sauka a ƙasar ta Afirka ta kudu inda zai yi aiki domin gyara dangantaka tsakanin ƙasashen biyu wanda ya tsami. Wani jami'i a ofishin jakadancin amurka ya faɗa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ambasada Bozel ya iso, kuma ana sa ran zai gabatar wa shugaba Cyril Ramaphosa takardunsa gabanni ya fara aiki. Jiya Litinin ministan harkokin wajen Iran ya gana da shugaban hukumar ƙayyade makaman nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya gabanin zaman shawarwari tsakanin hukumomi da ke Washington da kuma Tehran da zammar warware takaddaman kan shirin nukiliyar Iran ɗin kuma da alamun babu ɓangare da yake nuna sassauci yayin da Amurkan take barazanar ɗaukar matakin soja kan Farisa. Amurka wacce tare da Isra'ila suka kai hare-hare na haɗin gwiwa kan Iran a cikin watan Yunin bara ta tura wani babban jirgin ruwa mai dakon jiragen yaƙi wadda shine na biyu zuwa gabas ta tsakiyar baya ga wasu jiragen ruwan yaƙi da tuni suke can a yayin da ake zaman kallon hadarin kaji tsakanin ƙasashen biyu. To da waɗannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa ƙarfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar ƙarfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. yanzu a madadin sahabo imam aliyu da sauran abokan aiki ni ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.